yanzu wannan bishiya da ake ce masa masquerade longifolia ko ganyensa guda ashirin in ka tafasa shi da mai diabetes da mai hawan jini da mai sizuwa haka kawai kamar farfadiyan nan da mai malaria in ka sha shi na kwana uku in Allah da ka je ka yi test ka ga me kake ji sassaƙensa da saiwansa kuma capsule ɗinsa ya kai dubu sha bakwai da ɗari shida shi kuma duk namijin da bai aihuwa ko namijin da yake da matsara na mafitsara ko al'aurarsa tana bashi matsala lokacin iyali in ya sha na sati ɗaya zuwa wata guda ya dakatar da kowane irin magani